Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalin kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman labarun za ku yi cewa ƙungiyoyin fararen hula sun ɗage yajin aikin gama gari da suka so gudanarwa a ranar gobe. Hukumar da ke kula da shirya ayyukan haji cewa da koho ta sanar da farashin haji na wannan shekara ta bana. Shin ko menene tasirin saka dokar ta ɓaci ga rayuwar al'ummar ƙaramar hukumar Walam? Wannan ne rahoton mu na musamman a yau zai mayar da hankali. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne ministan cikin gida na ƙasar Faransa zai soma rangadinsa a cikin waɗansu ƙasashe na Afirka, inda zai fara ne da ƙasar Algeria daga nan kuma ya iso a nan ƙasar Nijar, inda zai halarci wani taron babban taro na ƙasa da ƙasa a kan tsaro. Bayan birnin mai ministan zai yada zango a Agades a kan batun safarar baƙin haure. Alasan Kuzi Muhammad ya haɗa mana rahoto kamar haka. Wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa na AFP ya rubuto ta bayyana cewa ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerard Collomb zai kai ziyara aiki yau Laraba a kasashen Algeria da Niger inda za su tattauna batutuwan yaƙi da ta'addanci da tafiyar bakin haure ta barauniyar hanya. Wannan ziyara za ta ba da damar taɓo hulɗa mai ƙarfi da ke tsakanin kasar Algeria da kasar Faransa sannan kuma da nuna hulɗa mai inganci da ke tsakanin Faransa da Niger a game da yaƙi da ƙungiyoyi masu safarar dan adam. Ministan zai kuma halarci wani taron ƙasa da ƙasa a birnin mai akan hada karfi wajen yaƙi da waɗannan ƙungiyoyi masu safarar baƙin haure tare da halartar wakilan ƙasashen Afirka da suka hada da Niger, Chad, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Cote d'Ivoire, Guinea, Senegal da Libi da kuma kasashen Turai kamar Jamus, Itali da Spain. Minista Gerard Colon zai isa a Agadez a arewacin Nijar, yankin da tun da dadewa ya kasance wata muhimmiyar hanya ta wucewar bakin haure zuwa Libi da Itali, inda zai gana da jami'an 'yan sanda na tarayyar Turai, ƙungiyar ECAP Sahel Nijar da kuma hukumar kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OEM. A yau da safe ne gamayyar ƙungiyoyin fararen hula suka fitar da wata sanarwa a can Alternative bayan doguwar tattaunawa tsakaninsu. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula sun yanke shawarar ɗage yajin aiki na gama gari da suka so gudanarwa a ranar gobe goma sha biyar ga watan Maris a dukan fadin ƙasa. Nuhu Arzika yana daga cikin ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula ya yi wa Omar Hama ƙarin bayani. cikin shawarwarin da aka yi da mutane sai suka kwatanta muna lalle suna son a ba su dama su samu lokaci wanda ga ba su dama a yi shiri ingantaccen shiri wanda zai ba da dama a yi ta mai kyau wanda kowa da kowa zai shiga a yi da shi kuma rana guda ko ina a cikin garuruwa na kasa ka a yi daban-daban a yi daban na a yi daban can ko cikin gari guda ma a ce waɗansu na gari waɗansu ba su yi saboda ba su ma da labari to muka ce ya kamata a ɗauki lokacin mun amince dan shi muka ce to wannan tsari na yin film ɗin gobe in Allah da ikon shi ya kai mu gobe rana ce kamar kowace rana wannan magana Vilmort an ɗaga shi sai wani lokaci in an daidaita an gane mu juna an san an yi shirin da yadda mutane suke fatar shi to za a tsaye da wannan rana amma kowa ya kwanda shirin shi. Soma aiki da dokar kasafin kuɗi na wannan shekara ta bana ya sanya jama'a suna tofa albarkacin bakinsu a da 'yan kasuwa da shugaban ma'aikatar da ke kula da karɓar haraji sun yi wani zaman taron tattaunawa inda 'yan kasuwar sun yi ƙorafi a kan hauhawar farashi wato haraji wasu kayayyaki ga abin da suke cewa 'yan kasuwar. gaskiya shekarar bana ta sai da mace ce da mun gode ma Allah amma gaskiya abun ya yi wa kware ba kadan ba wallahi tun da bara abun mun ka bada ka tsaji da takwas mun ka bada so bara ta bana ya ba dai bace ba ina sa ran mani bana ga an wuce ma a kamin da yawa kamin ka sun ka kawo min jika ɗari biyar da arba'in cikin jika ɗari biyar yi an ka diba an ga kasuwar ta ma ba ta aika ta jika ɗari biyar kuma da kasuwar da ke kasuwa yana fatan an kama ka fanti ta jika goma yau kana son shekara ta zo a ce an maka ta jika ashirin kenan ka ci gaba amma ba fatan ka bane a ce shekara ta dawo a'a a maido ka jika biyar kenan kayi ƙasa fi kasuwa akwai matsala mutum ko ba kasuwa san da irin da ake ne da ake activity da yanzu ya san babu shi kenan abun eh, ya zama tsumagiyar ka hanya ce rafke na baya rafke na gaba zan a zo da ƙari dole a rubu kaddara a doki ƙari to amma ƙarin ne sai zo ba irin da aka sai dai a nasa bangare babban jami'in da ke kula da karbar haraji na gunduma da kwaro ya kawo wa 'yan kasuwar karin haske a kan wannan dokar kasafin kuɗi ta wannan shekara ta bana a hirarsa da wakilinmu adamu umaru ce que je dirais par rapport à l'impôt synthétique. Zai iya cewa game da lahutun da kansa ne ake magana da ke ci gaba da janyo cicikuci a bangaren jihar mu game da batun lanho na shekara ta 2018 kenan 'yan kasuwa sun fara magana na cewa haraji ya musu yawa sosai idan an ka kwatanta da shekarun baya kenan duk abin zan faɗi game da wannan doka doka ce dole a girmama ta duk abinda ake so shine na yin shawara tambayar a sauka sauƙaƙa komai ku zo ma'aikatanmu ku tambaye mu ƙarin haske mutum zai iya zowa ya ɗauki alkawari ya zo ya ce an kawo masa takarda harashi ta kuɗi kaza ga abin da nike son biya sauran kuma a yi mini wani jadawalin biya zan ɗauki alkawari in biya kowane wata har sai na ƙare. Dangance da ɗaukar wutar lantarki da manyan birane biyu na arewacin ƙasar Nijar Agadez da Alit suka fuskanta, darakta na jihar Agadez da ke kula da kamfanin samar da wutar lantarki Nijelek, Alhaji Hassan wato Ashiru ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Agadez, La Ville d'Arlit Iko. Mun kiyasta karfin wutar lantarki na Agadez garin Arlit da ma kamfanonin haƙar ma'adanai kusancin megawatt 41. So Nishar na da sassa biyu, dukkan su ba su wuce mega 32. Kenan kun ga akwai gibi na mega tara. Kamar yadda aka saba kowace shekara, So Nishar na gudanar da ayyukan gyara ga sashe daya. Wannan ne suka soma, saboda haka ake fuskantar wannan gibi. Ya kamata a gudanar da gyaran daga ranar 8 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Fabrairu. Amma cikin aikin sai suka gano gano akwai wasu karafuna da ya kamata a canza kuma ba su da su a hannu suka kira mu suka ce mutane su kara hakuri sun fuskanci matsala sai an yi odar karafunan daga kasar faransa sun kara wa'adi na sati bakwai da zai soma daga ranar 19 ga watan fabrairu Kamar yadda kuka shi bayani a cikin labarunmu da suka gabata cewa abokanin cinikayya na kamfanin Nijelek suna fuskantar matsala wajen biyan kuɗin wutar haɗe da harajin gidaje wanda dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekarar bana ta yi tanadi. Kamfanin Nijelek a cikin wata sanarwa da suka yada goma sha biyu ga watan Maris sun bayyana cewa wato sun bayar da umarnin dakatar da cire kuɗaɗen haraji na gidaje na watan Janairu. Daraktan da ke kula da yada labarai a kamfanin Nijelek a yau da safen nan ta bayyana cewa a cikin takardar biyan kuɗin wuta na watan february ne sun shaddada cewa a takardun biyan kuɗin wuta na watan Maris ne za a fara cire kudaden haraji na gidaje na watan Janairu. Ofishin Ministan Kasuwanci da Bunƙasa sana'antu Masu Zaman Kansu ya sanar da farashin haji na shekarar bana wanda ya tashi daga miliyon biyu da da jika 296 na sefa inda farashin tikitin jirgi ya sauko ƙasa idan aka yi la'akari da shekarar bara. Muhammadu Hafiz shine yake kula da yada labarai a hukumar aikin hajji Koho ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Abin da ya sa kuma wannan ragin shine kudin biye na jirgi da an ka rage. wanda bana an maido shi jika tara bara kuma jika ɗari tara da saba'in da biyar ne ga abin da ya kawo rigi riyal dubu mahukuntan saudiya sun ka azama duk wanda ya taba shiga ƙasar saudiya ba wai wanda ya taba haji kadai ko da ziyara ne mutumin ya tahi so ɗaya a makka yanzu idan zai koma sai ya ƙara riyal dubu biyu riyal dubu biyu ko a nan kudinmu muna iya lissahin shi zuwa ka ɗari uku ko 350 haka don wannan kudaden kasar saudiya sun kara su ne ba ga mutanen niger kaɗai ba ne duk duniya duk wanda ya taba saudiya sai ya kara waɗannan kudin a bisa kudin hajjin bana Majalisar mashawarta na jihar Agade sun buɗe zaman taron su a ranar Litinin, inda a wajen zaman taro sa na farko a cikin wannan sabuwar shekara, mashawartan za su tattauna ne a kan kasafin kuɗi na shekara sha 2018. Mohamed Anako shine shugaban majalisar mashawarta na jihar Agades ya yi wa musamman ƙarin haske. A wannan shekara taron kasafin kuɗi ya ɗan sha bamban domin na farko dai an yi la'akari da batun baiwa jauhi ragamar tafiyar da harkokinsu kenan ya kamata mu gani tare da wakilan jama'a mine ne za mu hasashe a wannan shekara bisa tsarin baiwa jauhi ragamar tafiyar da harkokinsu kamar ga kiwon lafiya ilimi muhalli da ruwa ya kamata mu yi la'akari da matsalolin yankinmu bukatunmu ya kamata su fito cikin kasafin kuɗi a yi hasashen sa a cikin yanayin yanzu na bakin haure dukkan matsala da yankin yake fuskanta kenan dole ne a kasafin kuɗi ya je da yanayin da ake ciki game da bukatunmu adadin ba ya da wani dogon buri ba za mu wuce miliyar uku ba na kasafin kuɗi wannan gaskiya wani matsayi ne na shaida. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. Tun a watan Maris na shekarar bara ne al'ummar ƙaramar hukumar Walam suke fuskantar hare-hare ta'addanci, inda wannan yana da tasiri ga rayuwar al'ummar. Sai dai shin koyaya mazauna yankin suke tafiyar da rayuwarsu ga rahoton Rukayya Abdurrahman a lokacin da ta ziyarci garin na Walam kamar haka. masana yankin Walam mai tazarar kilomita 99 da Yamai a arewa na rayuwa cikin mawuyacin hali tun bayan kafa dokar ta ɓaci a watan Maris na 2017 a wannan yanki. Walam Al'amuran na ƙara tsananta a Walam sanadiyar dokar ta ɓaci da aka kafa. Mutane ba sa jin daɗi. Kwanakin baya wani abokin aiki na ya rasu bayan da cutar wuka da yake fama da ita ta tashi. Wannan kuwa saboda babu mota ballantana a kai shi wani wuri. In so samu ne a gyara muna. Mataimakin magajin garin Walam Isa Abubakar cewa ya yi bai kamata wanda mataki ya mai da karfi a birnin Walam ba domin babu matsalar tsaro sosai a nan. A bangaren gundumar Walam ba mu da matsala gundumar eh, Bani Bangu da gundumar tandi Kiwindi abin ya shafa a gaskiya tun da aka kafa waɗannan matakan gaggawa a bangaren jihar mu ya kamata a yi raskuna a ga inda akwai rashin tsaro sosai sai a ga inda za a mai da hankali kan waɗannan matakai a yi yau tattalin arzikin jihar ya faɗi ƙasa daga bakin karfe goma na dare an hana yawo a kafa daga bakin karfe bakwai na mulice an hana yawo kan babura ko mota akwai mara lafiya akwai mata da ke shirin haihuwa mai ciki da ake son kaiwa cikin tarko a tsawon kilomita bai kamata ba menene za a buɗa Wannan lamari na tasiri sosai a kan lahiyar al'umma, marasa lahiya na ji a jikinsu, domin ko akwai buƙatar garzayawa da marar lahiya a cikin gaugawa zuwa wata cibiyar kiwon lahiya babu tabbas. Maryam Isaka ita ce shugabar gidan likitar Walam. An ka Idan akwai matsaloli ana amfani da tarko domin kai mutane a da idan mutum yana da motarsa kusa yana amfani da ita cikin gaggawa sauran dole sai su rika tafiya ƙasa domin ba su da halin da za su sayi abin hawa illa tarko suna zuwa nan su ce mana suna da ɗan malati gida suna son motar ɗaukar 'yan malati domin kai shi idan ɗan malati na kusa da mu muna kiran motar amma idan yana gida ba dole ba ne sai an kira motar kai tsaye domin neman dan malati. Sha'anin tsaro a wannan yanki zai ci gaba da kasancewa cikin matsala musamman da yake taron majalisar ministoci na ranar takwas ga watan Maris ya tsawaita dokar ta bashi da watanni uku a wasu yankuna masu fama da matsalar tsaro da suka hada da departama ɗin Walam. To da wannan rahoto muka zo karshen ƙarshen mu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labaru a harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.